Studio Kalangu sashen Hausa kuke sauraro gunguma maɗantani ke gabatar muku labarin. Zagayen farko na shawar kokowa da coronavirus a ƙasar Nijar yau 29 ga watan Mars ya soma har zuwa 4 ga watan Afrilu za ku ji ministan kiwon lafiyar al'umma cikin shirin. A ranar Laraba a nan Yame aka kammala babban taro bisa ga zaman lafiya da girkin dattako a shimfiɗar tsakiyar yankin Sahel da tafkin Chadi. Cikon bayani a cikin shirin. A cikin rahoton musamman na wagga ranar Litinin za mu ga komi doka ta zayyana kan laifi wallafawar bayanai da ke kawo tashin hankali ga jama'a ko kuma kalamun bambancin kabila. Masu raro barkamu da yau Litinin 29 ga watan Mars 2021 yanzu kuma gazubin labarun dalla-dalla. shugaban ƙasar nijar isu muhammadu a yau da sahe ya saka usul ɗin buɗa jami'ar islamiyya ta matasa 'yan mata mai laƙanin kamfis ruwa abdallah ta yemi wannan jami'ar tsarin fahel care na bankin Beide shine ya zuba jarin gina shi da kuɗi muraran miliyar talatin na sefa faɗin eka goma sha ɗaya da bakwai gare shi yana iya karɓar ɗalibai ɗari biyar. a rawaitar kamfanin dillancin labaru na ƙasar Nijar ANP sashe biyar gare shi kamar sashen husa'ar kimiyyar kwamfuta, kimiyyar kiwon lafiya, kimiyyar shari'a da kimiyyar halsuna a rawaitar majiyar guda. Kamfin ɗin shawar kukuwa da coronavirus a ranar 29 ga watan Maris ya soma a ƙasar Nijar. har zuwa 4 ga watan Afril 2021 a faɗin ƙasa baki ɗaya. Haka dai ministan kiwon lafiyar al'umma Ahmed Boto ya bayyana jiya a yayin taron baiwa 'yan jarida labari. Ga kaɗan daga cikin bayaninsa da muka tsunguyo wajen takwarorinmu na talabijin ta ƙasa. Rukunin mutane da aka rike game da zangon farko na kamfan allura su ne dukkan ma'aikatan kiwon lafiya na gwamnati da masu zaman kansu. Mutane masu fiye da shekaru satin masu cututtuka kamar hawan jini, ciwon zuciya, ciwon suga, ciwon tari, sida, sanhin kashi da dai sauransu. Dukkan jami'an tsaro, 'yan gudun hijira, bakin haure, waɗannan mutane za su samu allurar sau biyu. Allura ta biyu za su same ta a bayan sati hudu. Illolin bayan wannan allura ba su da tasiri sosai. a kowane lokaci ana yar magance su tare da kwararrun likitoci da aka ɗora ma nauyin yin allurar idan aka ci karo da alamomi masu tsanani game da allurar sai a kira 96-96-62-95 ko kuma a je kai tsaye cibiyoyin shaushawa da aka rike shaushawar za ta fara ranar 29 ga watan maris ɗin shekara ta 2021 a bangaren birnin yamai sannan ta miƙe zuwa yankuna bakwai na ƙasa a gaida mamun ada da fasara Babban taro na Yame bisa ga zaman lafiya da girkin da tako ya kammala a ranar 25 ga watan Maris. Wannan haɗuwa ta gama masu ɗaukar matakai da dama ta fannin siyasa da tsangayoyi, jami'ai masu bincike da shahararrun masana domin su nazarta kuma su girka tabbatancin da ke tsakanin tsari-tsari na da tako da kokowa da za a yi ta fannin ta'addanci. Nafisa Adamu Sirfo ta rawaita rahoto a kai, Asumani Shina, mai rahoton ya kumsa. Dangance da bincike kan halin da ake ciki, rahoto ya nuna cewa rashin tsaro da ake fama da shi a tsakiyar yankin Sahel da shimfiɗar tafkin Chadi sakamako ne na talauci da babbar matsalar tattalin arziki da kasashe ke fuskanta. Kenan da farko mafita a siyasance ne kuma tana cikin hannuwan kasashe. Nauyin da ya rataya a wuyan abokan hulɗa na waje shine ba da tallafi, la'akari da hakan an yi kira zuwa ga samar da dubara ta gaba ɗaya tare da la'akari da batutuwan shugabanci na matakai da yawa kamar shugabanci na tsaro, shugabanci na siyasa da shugabanci na tattalin arziki. Dangance da kalubalen aikin da ake fuskanta masu alaka da tsaro aikin soja da kuma rawar da tsarin shari'ar masu aikata laifuka yake takawa wajen yaƙi da ta'addancin tawaye mahalarta sun gano cewa samar da cikakken tsari baya nufin daina ɗaukar matakan tabbatar da tsaro sai dai a saka shi cikin wata dabara mai faɗi sosai kuma a siyasance dole ne matakin aiki ya la'akari da yadda ake kawo cikas ga samar da kuɗaɗe ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ɗauke da makamai wato samar da kuɗaɗe na gida na yanki da kuma ba da kuɗi hannu da hannu a gaida asuma Asmana Shina. Makon da ya shuɗe wata tawagar ƙungiya mai zaman kanta ONG kadar Pay Development ta isa a wuraren da 'yan ta'adda suka kai hari a Tiliya jihar Tawa. Ƙungiyar ta kai wa wa'anda lamarin ya afka da su taimako na cimaka. Babban sakatarin ƙungiyar Amanaya Irishid ɗauke da cikon bayani. Tun da muka samu labarin mummunan abin da ya faru a Tiliya, mun mika kiraye-kiraye ga kungiyoyi su kawo gudunmawarsu. Akwai da yawan jama'a da suka ba da tallafi. Mun samu tafiya a Tiliya da ton biyar na shinkafa da buhunan sukari da shayi. Daga nan muka tafi kai tsaye a cikin sansanoni daban-daban inda muka mika ta'aziyar mu ga iyalan waɗanda abin ya shafa. Mun tattauna da al'umma da wakilan al'umma domin kiyaye duka abin da zai iya kawo matsaloli ganin yadda za a iya gangamin jama'a domin tabbatar da zaman lafiya a wannan yanki haɗin gwiwa da jami'an tsaro. Shugaban ƙasar Nijar mai barin kujera Isu Muhammadu a ranar Asabar da ta shuɗe a nan Yame ya gabatar da tsarin girkin ƙungiyarsa mai lakanin suna Fondation Isufu Muhammadu. wadda takardunta aka gyara su kuma za a gabatar da su a harabar ministan cikin gida domin amincewa su a ranar biyar ga watan abril mai zuwa bari mu saurari fasarar jawabin na isuhu muhammadu Fondation Isuhu Muhammadu wani tsari ne na nazari da aiwatarwa burinta shine bunƙasa zaman lafiya a ƙidun demokuraɗiyya da kishin Afirka ta hanyar muhawara da kuma bincike. Gudanar da ayyukan ci gaba mai ɗorewa a fannonin tattalin arziki, siyasa, jama'a da al'adu da kuma muhalli, zuba jari a fannin ilimi musamman wajen shigar da ɗiya mata makaranta cikin kiwon lafiya kan batun tsarin iyali, samar da ruwan sha za su kasance a cikin jadawalin ƙungiyar Fondation Isufu Muhammadu da za ta kasancewa ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki wajen wadda kai ta yadda ƙasarmu da farko da ƙasashen Afirka za su samu moriya ta yadda za su sauya yawan al'ummarsu zuwa wata ribar tattalin arziki. Kuɗin samu na kyauta Mo Ibrahim za su taimaka wajen zuba kuɗin ayyukan fondasiyon ɗin. Butun-butumin dabban nan da ake ce ma dinozor da aka gina a shekara 2020 a magamar gadafawa dangance da tsarin nan na yi wa babban birnin ƙasa ya me kwalliya a cikin daren asabar da ya shuɗe ne aka bantale shi mazamna zangon da asumana shi na yawa tambayoyi sun ba shi amsa a kai ga fasarar kalamun nasu. Mazauna wajen ko kuma 'yan ƙasa sun sha faɗin maganganu bisa zanen dabban dajin da ake kira dinosaur bai yi kama da dinosaur da aka sani ba. Watakila saboda haka ne hukumomi suka kwammaci su fitar da shi su kawo dinosaur na gaskiya da ya karbi sunansa. Ya kamata a godewa wanda ya kafa shi wurin ya yi nasa kokari ko da cewa abin bai yi ba. Yanzu ya kamata a nemi wani wanda ya fi kwarewa domin kafa wani da ke amsa sharuɗan sauran dabba tarihi ta dinosaur da aka saba gani bisa shafukan sada zumunta da dai sauransu. Ni kam na ji daɗin haka domin mutane ba su yaba ba masu wucewa ta wajen da kuma a shafukan sada zumunta mutane cewa suke wannan kiski ne sun dai bashi suna iri-iri amma fa kada a da kiski a kasa kawo komi yanzu muna jira a maido dinosaur. Biyo bayan gurbi-gurbi na cutar murar tsuntsaye mai karfi da ta bayyana a nan yamme a tsakiyar watan fabiyari cikin angoyin karaje da sagiya babbar harabar ma'aikatun ilibaji ta kasar niger ta sa kira ga al'umma na su ɗau matakan rigakahi dr abdu isiyaku babban daraktan yawa talata abdu cikon bayani ta wayar talfo. Cutar mura tsuntsaye cuta ce da kwayar cuta mai suna HNN ke haddasawa tana kama kashi mura ce kamar kowace mura sai dai ita wannan mura tsuntsaye tana da saurin tsanantawa. Kasar da ta kamu da wannan cuta kan yi fama da matsalar numfashi tana kashe kashi masu ɗimbin yawa a cikin lokaci kaɗan. Idan kuka lura cewa sama da rabin yawan kashi na gida ɗaya sun mutu cikin kwanaki biyu ku tabbatar da cewa alamu ne na bular mura tsuntsaye. Domin kada cutar ta bazu dole sai an kashe illa lahirin kajin muhallin da cutar ta shafa kuma tuni a gidan kiwon kaji an kashe dukkan kaji an kuma binne su saboda haka nake kira ga lahirin al'ummar yamai da nishar baki daya su dafa nama sosai da makwai ma'aikatun kula da kiwo na jihohi sun sami umarni na ɗaukar matakan kariya ta hanyar gudanar da cikakken bincike a kan iyakoki Studio Kalangu tafiyar yanayin niger a fannin wasannin motsa jiki haɗakar ƙungiyoyin taekwondo na ƙasar niger a ƙarshen makon nan da ya shuɗe a nan yame ta shirya da gasar samun ɗamara ta gaba rukunin metr isaka togini mai lakanin urbain mataimakin daraktan fusa'a na ƙasa ta fuskar taekwondo kuma shugaban alƙalancin gasar hamza sidiku sani dauke da cikon bayani Aiki ne na shekara zuwa shekara domin samun sabbin masu horarwa. Kun san ba da bakar damara kungiya ce ta ƙasa take shirya wannan ba kamar sauran damara tun daga fara har zuwa jaba da kulab suke shiryawa. Tun shekara takwas ne ba mu samu lokacin shirya irin wannan taron ba. Kun san tun ƙarshen shekara tara zuwa ishirin lokacin ne cutar corona ta bullo da ta sa aka tsaida duka waɗansu harkoki. Sai wannan shekara shekarar muka samu shirya wannan taron wanda a nan ya haɗa fiye da 'yan takara 400 tun daga kambu na farko har zuwa na hudu. Mun yi la'akari tare da cutar corona wasu sun bar wasar wasu kuma ba sa guje-guje amma duka da haka ci gaban su ya haɓaka ga kowane ɗan takara. Yanayin Nijar Studio Kalangu yanzu kuma ga rahoton na musamman ayoyin doka lamba 31 da 32 na dokar shekara 2019 layi 33 ta watan yuli 2019 ga batun hukunta laihi ta shafin yanar gizo a ƙasar niger an tanada hukunci ga wanda ya yi laihin bisa ga wannan balkisa hamidu ta firanta da madam goje maimuna gajibo domin samun cikon bayani ga zubin firar tasu le duk wani aikata laifi na wallafawa ba da bayanai da za su kawo tashin hankali da zaman lahiya ko da zai ci mutuncin wani mutum fuskar dokar yin laifi. ta yanar gizo shine na wani mutum ya rawaita ya saka wallafawa abinda za ya haddasa tashin hankali ko cin zarafi mutum bisa yanar gizo kamar facebook twitter whatsapp youtube ko instagram me ake nufi da ɗabi'un da ke iya haddasa tashin hankali duk wani halin taka doka tamkar haddasa tashin hankali da zaran al'umma ta amince da girka zaman lafiya ta tsakani kan sharuɗa duk lokacin da kuka taka sharuɗa to kun haddasa tashi hankali misali kashe mutum yi ma wani sata ko ka buzgana ma wani ko ka zagi wani to duk wannan yana haddasa tashi hankali balle ma duk lokacin da kun ka furta kalamai da za su gama jama'a zuwa da tsana da bambancin kabila tsakanin su hakan na sanya tashi hankali don ku rayuwa tattare shine yarda ma juna don haka duk lokacin da kuka kai saɓani da lafiyar wani mutum to babban alkali na gani ko haddasa tashin hankali kenan hukunci zai hawa kan waɗanne hukunci ne aka yi tanadi ga wanda ya aikata ɗabi'un da ke iya haddasa tashin hankali a duk lokacin da ta hanyar shafin yanar gizo aka aikata wani wanda ya aikata laifin zai fuskanci hukuncin kaso na wata shida zuwa shekara uku da tara ta miliyon ɗaya zuwa miliyon biyar kuɗin sefa ta fuskar laifi na nuna kabilanci bambancin yanki ko addini ko na ƙin menene wannan laifin ya kumsa rawaita tsari ya wallafa ko ya baima wani abin da ya kirkira ya zanto kowane fanni ne ya yi haka rubutu sakonni hotuna saitin murya bidiyo zane-zane ko duk wata nunawa mai yanayin nuna kabilanci ta hanyar waza facebook twitter inda kun ka zane mutum doke da nunna don kawai ku ci zarihinsa alhali yana da yara wannan zane zai iya zama wani cin mutunci ne lokacin da kuka kirayi wata al'umma don ta yi zaɓe ta fuskar kabilanci halshe wannan ma laihi ne da ke cikin ba babi guda idan aka yi tuhumar wanda sun kai hakan za su fuskanci hukuncin shekara ɗaya zuwa biyar da tara ta miliyan ɗaya zuwa miliyon biyar bisa ayar doka mai lamba talatin da talatin da biyu na kundin doka kan shari'ar doka ta dubu biyu da goma sha tara layi talatin da ta uku da watan yuli dubu biyu da goma sha tara wadda ke bayani hukuntawan laifi ta shafin yanar gizo a ƙasar Nijar. masu sauraro duka duka abin da ya sawaka kenan a madadin dukan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku nuna kuɗan badan dan arlit malamin gungu ke muku sallama a lafiya.